Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International. tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku ci gaban tarihin mai alfarma sarki musulmi Muhammad Bello ne. wanda muka gabatar da wani sa a makon da ya gabata. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, za mu fara ne da ci gaban tarihin mai alfarma sarki musulmi Muhammad Bello, kamar yadda wani sashin shi ya gabata a makon da ya wuce. Ga ci gaban tattaunawar tare da Faruk Muhammad Yabo a ganawarsa da Alhaji Mahi Abubakar ƙayayen sarkin musulmi, wakilin sanyin na. da suka taso suka taho sun zo a katsina a garin musa daga musa suka taso suka zo sokoto da suka to suka sauka sun samu mujaddadi usman sun samu sarkin musulmi muhammadu bello wannan lokacin sai mujaddadi usman ya ce to lokacin da mana ya yi kada su cutar da al'umma su koma can kudu da sokoto su zauna nan inda gwiwa take yanzu na mutane waɗannan hilanen sun ka zauna in lokacin da mana ya kare za su dawo cikin gari su don suna jin daɗin rayuwa da sarkin musulmi muhammadu bello don mutum ne mai yawan tausayi mai yawan an koke da kwatan mutum hakki ne da sauransu so lokacin ne sun ka tashi sun ka tafi sun haka gari a can wajen hanya saida nan sun ka zamna su ma waɗannan hilanin lokacin sarkin musulmi muhammadu bello ya tashi daga nan sokoto zai je gwandu su suka tare shi bayan ya dawo kuma suka tare shi suka tsayar da shi nan ya yi suka ba shi ruwan arwala ya yi arwala ya sallah da shi da mutanen shi za su zai dawo sokoto ya ce musu to lalle tabbas tabbas nan kan ba ku yi wani zama ba domin babu dausayin ruwa a tare da ku ya nuna masu wani wuri sabon wuri ya ce su koma can su kafa gari shine an muhalin kafa sanyin nan don kaga nan sarkin musulmi muhammadu bello abinda malamai suka ambata mishi masani taswirar kasa. lalle na masani ne menene yawan 'ya'ya da mata da ya bari a lokacin da ya yi fati so ya bar diya kuma a su ne suke yin sarkin musulmi har yanzu domin ya haihi sarkin musulmi alu alu ya haihi a tahiru da kuma mu'azu dan bello sarkin musulmi ma'azu sarkin musulmi ma'azu shine ya haihi hassan dan ma'azu sarkin musulmi da uban mahaifin sarkin musulmi abubakar malam shehu don shi babban malami ne a duk mahaifinsu guda shine so ya haifi sarkin musulmi abubakar shine mahaifin sarkin musulmi na yanzu shine ake kira sarkin musulmi abubakar na uku daga cikin jinin sarkin musulmi muhammadu bello ya fito mutane ne waɗanda ya zamanta cewa su hagari tawali'u kuma duk rayuwarsa yawanci ya yi ta a ƙasar wurno domin da ya zo ya gina sokoto ya yi mata ƙoha bakwai sai ya zo sifawa ya isko mujaddadi usmanu ya faɗa mai cewa na gina maka gari kaga ba ya gina maka gari kai ne gari bai ce mm. cewa na mujaddadi na gina maka gari dubbo ya ce to ƙoha nawa kawa garin na ya ce a ƙoha bakwai ne ya ce aljanna ƙoha nawa gare ta ya ce takwas ya ce to mai tawassuli da ƙohohin aljanna a koma ka koma ka ƙara ƙoha guda mm. sannan in koma garin na in zauna yanzu ga wanda bai san wannan kofofin ba da wace da wace kenan kohar da an ka kara ita ce kohar don ɗaye ita a koha ta ƙarshe wadda su sarkin adana don ɗaye suke shigowa cikin garin sakoto da mutanen kwari ta nan suke shigowa to ya sunan kofofin da shi ya yi ya yi kohar taramniya ya yi kohar rini ya yi kohar atiku kohar aliyu jodi kohar ɗunɗaye kohar kware kohar kaɗe kofar rini kaji kofa takwas to lokacin nan ne kuma ya tashi ya koma wurnu ya zamna yana a matsayin sarkin musulmi domin zaman da ya can zaman ribaɗi na yi wuri ne wanda ya zama ta cewa ko ina abokan gaba sun ka hito ana suna ganin su domin tsani ne duwatsu ne garin wurnu wuri ne wanda bayan allah eh, shi yasa ya zaɓe ya rayuwa can menene fatakku ga sarkin musulmi muhammadu bello bayan rasuwa shi masoya muke ala kulli halin muna mashi fata alheri cewa mutane ne wanda a bayan Allah wanda a tare da Allah kuma abinda da sun ka bar muna littattafai ga sunan su ne muke karatu sun rubuta muna yadda za mu ta da rayuwarmu yadda za mu jagoranci yadda za mu zauna da mutane lahiya kuma mu kawo masu zaman lahiya mu kawo masu hanyoyi waɗanda za su bi su taimaki kansu har su taimaki wasu to shi yasa koyaushe muke masu addu'a ta fatan alheri da su da sauran al'umma baki daya na gode kwarai da gaske masha Allah barakallah to madalla sai kuma wannan tambaya da ke cewa mecece USAID wato USAID kuma me yasa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da ayyukanta wannan tambaya ce da ta fito daga Mu'azu Kabiru Chigumunka da ke Alaba International Market a jihar Lagos da ke tarayyar Najeriya. A kan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tuntuɓi Dr. Muhammad Nasir Wana, shugaban sashen nazarin ayyukan kula da lafiyar al'umma na Jami'ar Kimiyyar Lafiya ta tarayya da ke garin Azare a jihar Bauchin Najeriya. Ga yadda zantawar tasu ta kasance. Eh, ita wannan hukuma ba daban take ba da irin ma abun da muke kokari mu yanzu a kungiya ce da aka kafa ta na ganin ta kawo tallafi ma kasashen duniya matalauta wannan kalman 8 din yana nufin agaji agaji ne da ake so a bada shi ma kasashe waɗanda suka da rashin galihu suke bukatan taimako kuma an sani a duniya a kasashe na afirka da asia a nan ne ake da talauci a nan ne ake da rashin ilimi a nan ne kuma ake da jahilci sosai game da abubuwa na rayuwa to wannan usaid din an kafa shi ne daga gwamnatin amurka na taga ta kawo canji ta da mutane daga talauci ta, wayar musu da kai ta ilmantar da su wani lokaci kuma ta gani ta samar musu abubuwa na social amenities na daɗaɗa ma rayuwa Shi ne dalilin kafa wannan kungiya na usaid to tambayar ta gaba ya ce menene tasirin wannan hukuma ga al'ummar kasashen duniya musamman yankunan da tafi aiki irin su kasashen nahiyar afirka e kusan usaid ta zaga dukkanin lunguna da sako na afirka kuma guduma wanda take bayarwa kamar yadda na faɗi tana ba da gudumawa ne ta kowane ɓangare tana ba da gudumawa kan harkan ilimi tana ba da gudumawa kan harkan kiwon lafiya tana ba da gudumawa ta duk ɓangaren da ya shafi al'umma ta kan shiga ta ba da gudumawa kamar waɗanda suke zaune a idp inda kamar inda aka samu rikici a maiduguri da yobe yawanci za ka ga al'amuran usaid a wurin kamar sansanin yan gudun hijira yawa sansanin yan gudun hijira suna nan suna ba da tallafi ma mutanen da ke wannan wurin so du su dai duk inda mutane ke bukatan wani agaji ko irin an samu ambaliya na ruwa ko an samu wata disaster to su suna shigowa ne su ga sun tallafa wa mutane an fita daga cikin wannan hali da ake ciki na rayuwa suna da wakilci ne a duk kasashen duniya suna da ofisoshi mana suna gudanar da aikinsu a ko'ina a duniya ito kamar a duniya dai kasashen da ke bukatan taimako daman afirka ne sai asia nan ne muka fi yawa nan ne kuma muke bakake nan ne muke matalauta nan ne akwai jahilci nan ne akwai rashin abubuwan more rayuwa to amma zai wuya ka je ka samu usaid a kasashen gabar na, na europe kenan ba su a can wurin saboda can ai kasashe ne da sun ci gaba amma kasashenmu na afirka a nan ne suke kuma wannan shine wanda gwamnatin amerika ne ta cikin harajinta da ta dan tattara take sawa a wannan asusu na usaid na ganin cewa ta agaza ma duniya wanda suke matalauta to tambaya ta gaba ya ce duk da muhimmancin wannan hukuma me yasa shugaban kasar amurka donald trump ya dakatar da ayyukanta eh, eh, donald trump bayan da ya ci zaɓe a januwari ya dakatar da ayyukan ne ba kuma a wani gaba ya fito ya sake cewa ba wai ya dakatar ba ne ana bincike ne ana kuma zargin cewa wannan kuɗin ba a tura shi ta inda ya dace ganin cewa zargi ne ya shiga ciki na ganin cewa wa'in suna hasashen ai ana ma amfani da shi ne ana taimaka wa 'yan ta'adda wanda dole aka dakatar saboda a ga cewa an bi diddigi saboda an yi an yi korafi cewa tunda wannan na gwamnati ne kuma ana karban harajin mutane ne aka saka ya kamata a binciki ta ina kuɗin su ke tafiya amma kuma ba wai karan kanta eh, ƙarin bayani ba wai karan kanta usaid ita ne kaɗai take kawo tallafi a najeriya ba idan mutane ba su manta ba akwai wanda ake cewa carter center kata ita ma eh, suna ne na jimmy kata tsohon eh, president na america wanda ya mutu a disamba da ya wuce dinnan shi ya irkiro kata center kata center har yau tana nan a nigeria tana tallafawa waɗanda ke da ciwon ido akwai irin su site saver su ma dukansu daga tushensu daga america ne akwai ƙungiyoyi da dama wanda suke nan na america amma dai wa'annan na ɗaiɗaikun mutane ne wanda suke tallafawa kamar mu ma muna da shi a najeriya irin su ty danjuma foundation da irin su dangote foundation wa'annan duka na, in, na mutane ne da suka assasa shi amma ita usaid gwamnatin america ne ta assasa shi na gwamnati ne ba wai na individual ba ne to zargi ya shiga ciki shi yasa aka dakatar da shi a yi bincike a gano shin abubuwan da aka ce kungiyar ta yi tana yin shi da gaske ko kuma ba ta yin shi da gaske to dokta muna godiya matuƙa da wannan dama da ka bamu kawo masa waɗannan tambayoyi a nima ina godiya sosai da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar da aka bayar shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international muna dakon tambayoyi ta adireshinmu na email akan arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika sai kuma wannan tambaya da ke cewa me ake nufi da dokar ta ɓaci kuma me yake sawa ake sanya dokar ta ɓaci a kan gwamnatin jiha da zai kai ga cire gwamna har a ɗora kantomar riko wannan tambaya ce da ta fito daga awwalu tela sabule na garin jos babban birnin jihar filato A kan wannan tambaya ce wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu ya zanta da barista Abdulkadir Sani mataimakin shugaban kungiyar lauyoyin arewacin Najeriya ga zantawar tasu. Banda ake nufi da dokar ta ɓaci wato proclamation of state of emergency a ƙasa wata dama ce da dokar ƙasa ta bawa shi shugaban ƙasa domin ya magance wata matsala wacce take ƙoƙarin rusa zaman lafiya ko kuma tarayya na ƙasa wanda yake neman ya kawo cikas kundin tsarin mulki sai ya fidda wata dama da shugaban ƙasa aka bawa shi kaɗai domin ya magance irin wannan wannan hali idan ƙasa ta samu kanta a cikin irin wannan hali an ba shi dama alal misali yanzu idan ka duba kamar dokar najeriya wato constitution na najeriya ta 1999 kamar yadda aka mata gyaran fuska a sashi na 305 ta ba ma shugaban ƙasa dama ya yi amfani da irin wannan ƙarfi da doka ta bashi domin ya magance irin wannan matsalar abin da yake faruwa a wannan lokacin shine sai ka ga an cire halin da ƙasa take ciki a lokacin sai ga an karkata ta daga kan tsari na ainihin yadda take tafiya sai a kawo wasu abubuwa wanda zai kokarin ya daidaita al'amura a wannan ƙasa ko kuma a sashi ko kuma a jiha na wannan ƙasa a kamar na gaya maka sashi na ɗari uku da biyar sakin layi na ɗaya a shi ya ba ma shugaban ƙasa wannan ƙarfi kuma ƙarfin ya zayyana ainihin yadda za a yi a gudanar da ita idan hakan ta faru waɗanne laifuka ko kuma wace gazawa ce za a gani ga gwamnatin jiha da zai sa a rusa gwamnatin mulkin jihar tare da naɗa kantoma a matsayin gwamnan riko a jihar. Akan abubuwan da suke faruwa a kafin a kakaba ita dokar ta ɓaci a jiha ko a ƙasa. Da farko dai ina so na ƙara faɗa cewa ba laifin gwamna ne yake kawo a kakaba ita state of emergency ba. Abin da yake faruwa shine wani hali ake shiga a iya cewa kaman gazawa. Ka fahimta? Abubuwa ne suke faruwa ko a tarayyar ƙasa gaba ɗaya ko kuma a wani sashi ko jaha da yake sa alal misali a kakaba ita dokar ta ɓaci kuma wannan abubuwan da suke faruwa ita dokar ƙasa ba a gama ta ba sai da ta zayyana abubuwan da suke iya faruwa kafin shugaban ƙasa ya ɗau matakin ƙaƙaba ita wannan dokar ta ɓaci. Idan ka duba wannan sashi na ɗari uku da biyar a sakin layi na uku za ka ga an faɗi abubuwa wanda suka kai kaman guda shida wanda a kansu ne shugaban ƙasa aka ba shi dama ya ƙaƙaba ita wannan dokar ta ɓaci. Ɗaya daga cikinsu shine idan ya zama ita ƙasar gaba ɗaya ta shiga yaƙi idan ya zama ita ƙasar wato gwamnatin tarayya ko kuma ƙasar gaba ɗaya ta shiga yaƙi ana yaƙe-yaƙe shugaban ƙasa an ba shi dama ya ƙaƙaba wannan state of emergency domin abubuwan da ake bi na ƙa'ida na tafiyar da al'amura na ƙasa ba zai yiwu a tafiyar da su haka ba dole sai an sake wata tsari na farko kenan na biyu idan ya zama akwai harsashe na cewa za a mamaye kasar wato na farko da na faɗa ita ce ta harafin a kamar da dokar kundin tsarin mulki na ƙasa a ƙarƙashin sashi na 305 a sakin layi na uku a harafin a ta faɗa idan ƙasa ta zama tana cikin yaƙi na biyu harafin ba shine idan ya zama akwai harsashi ko kuma akwai fahimtar cewa ana so a mamaye ƙasa wato an taho za a mamaye najeriya alal misali to an ba mu shugaban ƙasa wannan ya amfani da wannan karfin na doka ya kakaba state of emergency a ƙasa gaba ɗaya ko wata sashi na ƙasar kaga na biyu kenan Na uku, idan an samu wato gazawa wajen tafiya da doka da oda idan an samu gazawa na rashin ko kuma na kasa tafiyar da kasar akan doka da oda kaga nan ma an ba ma wanda kuma rashin tafiyar da shi akan doka da oda din zai zama ya kawo rigingimu na ciki wanda zai iya haifar da yaƙi ko wasu abubuwa shi ma nan an ba shi dama ya kakaba state of emergency a ƙarƙashin sashi na harafin ca na na gaba kuma shine idan ya tabbata cewa lalle lalle a bayyane an samu rushewar tafiyar da al'amura a bisa doka da oda wanda zai iya kawo rashin kiyaye dukiyoyin mutane da kuma rashin kiyaye lafiyar mutane wanda zai iya sa mutane a cikin hargitsi shi ma a wannan an ba shi karfin ya kakaba state of emergency domin ya magance wannan halin da ƙasa ko wannan sashi ya shiga ciki na biyar idan ya zama cewa an samu ibtila'i a uh, afon ina nufin na harafin i kenan a uh, wanda ya nuna cewa idan an samu ibtila'i da ya fada ma ƙasa wanda ya sa mutane an rasa rayuka an rasa dukiyoyi nan ma shugaban ƙasa an ba shi dama ya ƙaƙaba wannan doka ta ah, state of emergency domin a tafiyar da al'amura ba tare da wannan tsari da aka zayyana na tafiyar da su a kan doka da oda domin a magance wannan ibtila'i din kuma a ceci rayuwar mutane kuma sannan ana kakabawa idan ka duba karkashin sashi na harafin fa nan kuma yana magana akan cewa idan an samu wani abu da ya faru a ƙasa wanda ya fara yin barazana ga ita tarayyar ƙasar gaba ɗaya ko kuma wani sashinta a nan ma an ba ma shugaban ƙasa dama ya magance wannan matsalar domin ya ƙaƙaba zokan ta taɓaci domin ya magance ita ma wannan barazanar da take damun al'umma kuma take firgitar da ƙasar kuma sannan na rufin ga idan alal misali da shi gwamna na jiha ya fahimci cewa akwai matsaloli wanda yake buƙatan a ce an kakaba dokar taɓaci. a wannan jihar tasa zai rubuta takarda yana neman izini yana jan hankalin shugaban kasa cewa suna neman izini shugaban kasa ya kakaba wannan dokar ta ɓaci a jiharsa amma nan kafin a iya ma ɗaukan mataki a irin wannan roƙon sai ya tabbata cewa ita majalisar dokoki ta jiha an samu adadin da doka ta zayyana cewa sai sun amince akan haka wanda shine mafi rinjaye kaso biyu bisa uku sun amince cewa lalle din abin da gwamna yake kokarin ya yi din sun tabbatar da shi cewa daidai ne sannan a tura wa shugaban kasa domin shi ma ya shigo ya kakaba wannan dokar don ya magance ainihin matsalar da yake faruwa da ya sa shi gwamna ya yi wannan roƙon cewa a kakaba wa jihar ita dokar ta ɓaci. so wannan su ne dalilan da doka ta yadda da su duk wani dalili da shugaban kasa zai gabatar a kan ko kasa gaba ɗaya ko sashi to wannan dalilin bai halatta ba a doka sauka in dai ba cin waɗannan abubuwan da aka zayyana ba. To madalla. Da wannan ne muka kawo ga ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin wakilan namu Ibrahim Malam Goje na jihar Bauchi da Faruk Muhammad Yabo na jihar Sokoto da kuma Murtala Adamu Ibrahim na yankin Neja Delta dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Da ɗaukacin abokan aiki Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.